Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara da noman da dalal da kuma niya ko kuma BOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet akan a koda yaushe a akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata sha biyu ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Mahmud da kanin labarai. To Baballe hadarin jirgin saman ƙasar Ethiopia ya farfado da muhawarar da ake kan matakan kare haɗura da nau'in jirgin Boeing 737 Max Air ke da su. shugaba trump ya fitar da tsarin kasafin kudin baɗi mai dauke da kudin katanga wanda ake ganin zai haifar da sabuwar takaddama sannan shugaban algeria abdulaziz bouteflika ya ce ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ba Da wannan hukunci na rashin kammalallen zaɓe hakan na nufin cilas hukumar zaben ta INEC ta sace gudanar da zaben gwamna a jihar Kano a wurare da mazaɓin da sokewar ta shafa. Baturen zaben gwamnan jihar Kano kenan Farfesa Bello Shehu lokacin da ya aina zaben jihar a matsayin wanda bai kammala ba To sai dai tuni gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol wanda shi ma aka ayyana zaben jiharsa a matsayin wanda bai kammala ba ya kalubalanci irin wannan mataki na INEC. Bai da madogara a cikin tsarin mulki bai da madogara a cikin dokar zaɓe ta ƙasa kuma bai yiwa ne mu je mu jarba wannan abin a kotu. Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Ana ci gaba da miƙa sakonnin ta'aziyya da na ban kwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu haɗarin jirgin saman Ethiopia da ya faru a ranar Lahadi a kusa da Addis Ababa babban birnin ƙasar. Mamatan sun fito ne daga ƙasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsu ta zuwa wani taro kan muhalli a Nairobi babban birnin Kenya. a jiya litinin an yi ƙasa kasa da tutoci a taron sannan an yi tsid na ɗan wani lokaci a lokutan da aka buɗe taron na kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a new york domin nuna girmamawa ga mamatan marike da mukamin mukaddashin daraktan janar na majalisar ɗinkin duniya a nairobi maimuna sharif ta yi ta kokarin dakile kwararar hawaye yayin da take wannan jawabi na ban kwana saboda abokan aikin da suka rasa we will not forget this tragedy no those that perish Ta ce ba za mu manta da wannan ibtila'i ba da waɗanda suka mutu. Mu tuna cewa abokan aikinmu sun sadaukar da rayukansu wajen yin doguwar tafiya domin su samar da sauyi a duniya. To a ɗaya ɓangaren kuma wannan haɗari da jirgin na Ethiopia mai lamba uku wato sifiri biyu ya yi wanda kira Boeing 737 Max Air 8 ne ya farfado da muhawara kan alamar tambaya da ake dasawa dangane da matakan kara haɗura da jirgin Boeing ke da su kamfanin da aka fi amfani da jiragensa a duniya wannan hadari na kusa da addis ababa ba shine na farko ba an samu wani da ya faru a kasar indonesia wato wani jirgin kamfanin lion air wanda shi ma boeing 737 max air 8 ne ya yi hadari a kusa da indonesia a wata oktoban bara inda dukkan fasinjoji 189 da ke ciki suka mutu shi dai wannan jirgi mai wato mai wannan kira ya fi kowanne kasuwa a nau'ukan jiragen da kamfanin na boeing ke kerawa inda ya sayar da 350 a duk faɗin duniya sannan yanzu haka an yi odar sama da 5,000 yanzu haka china indonesia da ethiopia sun dakatar da yin amfani da dukkanin irin wannan jiragen da suke da su ko da yake ajiyar litinin hukumar da ke kula da harkokin da suka shafi safarar jiragen sama ta faa a nan amurka ta ba da tabbacin cewa nau'ukan jiragen na boeing 737 max 8 da max 9 suna da inganci amma ta ce za ta yi nazari kan bayanan haɗuran da jiragen suka yi domin ɗaukar mataki na gaba fada gwamnatin amurka ta white house ta fitar da tsarin kasafin kuɗin da za ta kashe a shekarar 2020 mai zuwa wanda ya kai dala triliyan 4.7 daga cikin wannan kuɗi har da kuɗi dala biliyan 8.6 da shugaba trump zai nema domin gina katanga a akan iyakar amurka da mexico domin dakile kwararar masu shiga kasa ba bisa ka'ida ba shi ne makaddashin daraktan ofishin kula da kasafin kuɗi a amurka This $8.6 billion is, is geared towards what we would need in addition to complete yace waɗannan kudade dala biliyan 8.6 za a karkata su ne zuwa ga aikin da muke so mu kammala na gina katanga. Wasu dai na ganin wannan sabuwar bukata da shugaba Trump zai gabatar wani sabon babin takaddama ne da ke tafe nan da wasu watanni tsakaninsa da 'yan majalisun dokokin kasar inda tuni wasu kusoshi a bangaren democrat suka sha alwashin za su yi wance kali da bukatar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta ce ba za ta amince da shirin wargaza makaman nukiliyan koriya ta arewa ta hanyar amfani da matakai na daki-daki ba kamar yadda jakadanta a pyongyang steve begun ya faɗa a wani taro kan makaman nukiliya da aka yi a nan washington a jiya litinin steve ya ce shugaba trump ya riga ya bayyana matsayinsa karara kan wannan batu kalaman jakadan na nuni da irin yadda ƙasar ke ƙara cijewa kan ƙin sauya matsayar amurka tun bayan taron da aka yi a hanoi babban birnin vietnam tsakanin shugaba trump da takwarar aikinsa kim jong-un wanda bai yi nasara ba ita dai koriya ta arewa tana so ne a sassauta mata takunkumi kafin ta wargaza shirin nata daɗaɗɗen shugaban algeria abdulaziz bouteflika ya ce ba zai tsaya takarar neman wa'adi na biyar ba duk da cewa a makon jiya ya mika takaddunsa da suka nuna bukatarsa ta tsayawa takarar sannan fada shugaban ƙasar ta bayyana cewa za a ɗage zaben da aka shirya za a yi a ranar 18 ga watan afrilu kafafen yada labaran algeria sun ruwaito cewa bouteflika ya zaɓi ministan harkokin cikin gida nuruddin bedoui a matsayin sabon firaministan algeria tare da bashi umarnin ya kafa sabon gwamnati nuruddin zai mai gurbin minista ahmed ohaye ne wanda ya yi murabus a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya gana da takwaran aikinsa na india vijay gokel a nan washington inda ya ce amurka na goyon bayan india a yakin da take yi da ta'addanci bayan ganawar tasu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce jami'an biyu sun tattauna ne kan mahimmancin hukunta waɗanda ke da alhakin harin kuna bakin waken da aka kai wa wani ayarin jami'an tsaron ƙasar ta indiya harin da tsigerin da ke kasar pakistan suka ɗauki alhakin kaiwa ita dai pakistan ta tsame hannunta daga harin da kuma tuhumar da inda ke mata cewa tana baiwa mayakan masu tsatsauran ra'ayi mafaka. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara daga jihar Kanan Najeriya inda bayan shafa kwanaki uku ana dakon sakamakon zaben gwamnan jihar hukumar zaben Najeriya reshen jihar Kano ta ayyana zaben a matsayin wanda bai kammala ba ga rahoton da mahmud ibrahim kwari aiko mana daga kano da misalin karfe goma na daren jiya ne farfesa bello shehu da ke zaman baturen zaben gwamna a jihar kano ya sanar da matsayar hukumar dangane da sakamakon zaben miliyan 14,474 ya ce jam'iyyar pdp ta samu ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu goma sha hudu da ɗari hudu da saba'in da hudu yayin da apc kuma ta samu ƙuri'u dubu ɗari tara da tara, inda a hannu guda kuma jam'iyyar PRP wadda ta zo ta uku ta samu ƙuri'u dari da guda tara ya ƙara da cewa an tantance ƙuri'u miliyan biyu da dari da da yayin da aka kada ƙuri'u miliyan biyu da dari da tara. To amma cewar Farfesa Bello Shehu, ƙuri'u dubu arba'in da tara da ɗari bakwai da sittin da ɗaya ne suka lalace. We have the cancellations across RAs. We have a total of 87 RAs that are affected in various types of cancellations. dangane da waɗanda aka soke kuwa farfesa bello shehu ya ce jimlar ƙuri'u 141,694 ne aka soke a rumfunan zaɓe daban-daban na faɗin jihar kano ciki kuwa har na mazaɓar gama ta yankin ƙaramar hukumar nasarawa wadda aka soke ta baki ɗaya bayan samun tarzoma da ta a can baturen zaben gwamna a jihar kano ya ƙara da cewa adadin rumfunan zaɓe 172 ne sokewar ta shafa yana mai cewa bisa ƙididdiga jam'iyyar pdp ta baiwa apc ratar ƙuri'u 26,655 to amma fa wannan adadi ko kaɗan bai kai kusa da jimlar ƙuri'u 141,691 da aka soke ba a don haka babu bambancin da ake bukata tsakanin jam'iyya mafi rinjayen ƙuri'u da wadda ke binta kafin a bayyana ta a matsayin wadda ta yi galabar zaɓe hakan ta sanya dole a bayyana wannan zaɓe na gwamnan jihar kano a matsayin wanda bai kammala ba da wannan hukunci na rashin kammalallen zaɓe hakan na nufin tilas hukumar zaɓen ta inec ta sace gudanar da zaben gwamna a jihar kano a wurare da mazaɓin da sokewar ta shafa a wani lokaci da rana da hukumar za ta bayyana a nan gaba mahmud ibrahim kuli muryar amurka daga Kano, Nigeria. Adalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai batun rashin kammala zaben ne inda gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce wannan mataki da hukumar zaɓe take ɗauka na cewa zaɓe bai kammala ba babu shi a cikin kundin zaɓe da kuma kundin tsarin mulki don haka za su kalubalanci wannan hukunci a gaban kotu shi ma dai zaben jihar ta sokoto an ayyana shi a matsayin wanda bai kammala ba ga rahoton da wakilin murtala faruku sanyin na ya aiko mana daga sokoto da yake bayani a wani taron manema labarai a fadar gwamnatin jihar gwamna aminu waziri tambuwal wanda masanin shari'a ne ya ce a iya bincikensu ba su sami gano asalin wannan tsarin ba na ayyana rashin kammalar zaɓe daga kundin tsarin mulki ko kuma dokar zaɓe ta ƙasa inda ita jami'ar zaɓe ta ba da bayanin cewa ba gama ko kammala zaɓe a jihar sokoto ba abin ban mamaki ne saboda bai da madogara ga tsarin mulkin najeriya ko kuma kundin dokar zaɓe ta ƙasa suna cewa ya fito da cikin jadawali na jami'a ya takarta hukumar zaɓe wanda mun duba cikin tsarin mulki musamman kashi na 179 karamin eh, kashi da eh, biyu a cikin baka ba mu sai inda samu madogarar shi ba kuma ba mu amince da wannan tsarin ba wannan hukuma ta zaɓe ba ta ba mu wannan ruhunan da ake cewa ga inda aka soke zaɓe ba kuma ga dalilin soke zaɓe akwai dalilin da idan an soke zaɓe akan wannan dalilin ita kanta hukuma zaɓe ta yarda cewa ba za a koma a ce za a je a sake zaɓe ba akwai dalilin da idan an soke za a yi cewa a sake ba da dama to har yanzu ba a kawo wannan dalilan ba akan waɗannan nuna 136 akan haka gwamnan ya ce za su gwada sai hancin wannan tsarin a gaban kotu wannan tsarin da hukumar zaɓe ta fito shi bai da madogara a cikin tsarin mulki bai da madogara a cikin dokar zaɓe ta ƙasa kuma mai yiwuwa ne mu je mu jarba wannan abin a kotu saboda suna amfani da shi ne don ba taɓa jarba shi ba a kotu kuma muna ganin idan muka jarba shi a kotu in Allah yarda za ka iska cewa kotu ta janye wannan ta rusa wannan tsarin nasu insha to sai dai gwamnan ya yi shagube akan mafi akasarin jihohi da aka bayyana zaben su da cewa bai kammala ba waɗanda mafi akasari jam'iyyar sa ta pdp ce ke kan gaba ya kamata hukumar zaɓe ta san cewa idanun duniya suna kanta ana kallon abin da ke faruwa daga jihar bauchi har zuwa nan sokoto har zuwa adamawa da sauran wurare inda ake ganin ana yi wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba idan za a iya tunawa da ya gwamna tambuwar shine ke kan gaba a ƙuri'un da aka tattara na zaben gwamnan jihar sokoto inda ya yi wa abokin takararsa na jam'iyyar apc ahmad aliyu tazarar ƙuri'u dubu uku da ɗari hudu da goma sha uku to sai dai hukumar zaɓe ta ayyana zaɓen a zaman bai kammala ba saboda adadin ƙuri'un da aka soke a mazaɓu ɗari da talatin da shida da ya kai har dubu saba'in da biyar ya zarta waɗanda ke tsakanin 'yan takarar biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana ta kowa da ta kare da ta aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina ko eh, a yi ƙarshen zamani na da girma. madalla a gaida murtala faruku sanyin na har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogon mu a nan washington na cewa karfe 1 da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya so idan kana magana rikici ne ba wanda suka rikici duk kuri'un ne yawancin ƙuri'u 70% na ƙuri'un da PDP suka samu yanzu ma rikici suka yi don bai kamata samu kudin suka samu zuwa kan ba yau Amin launin zai ce mu yan PDP mana rige wanda shi ya daga cikin ɗalibanta wanda akwai da shi jami'a na rige da aka da mutum 2015 mu yi a bane ai mu yi baya mun san cewa an yi free and fair mun ba da mulki Juma mana fatan mun sami kula mi lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To za mu shiga muhawara dinga dangane nan da minti ɗaya ko sama da haka amma tukuna mu gama an ansar wannan tambayar da muke so mu sha da fage da ita. Shi yanzu kenan an zo ƙarshen aƙidar nan ta sak gani abin da ya faru a zaben gononi? Wannan haka ne akwai abin da ake kira sak wato kowa ya yi iri ɗaya kuma waye jam'iyya ta tsayar a zaɓe shi amma ina ganin shi kansa buhari ya gane illar hakan nan din saboda mutanen da suka hau ta bayansa din suka ci zaɓe a dubu biyu da sha biyar da suka tafi majalisar wakilai da majalisar ah, dattawa da ma kuma wasu gwamnoni su ne suka juya masa baya suka zama masa kadangaren bakin tulu wanda hakan nan din ya sa ita kanta uwar jam'iyya da sauran mutane sun dan yi takatsantsan akan cewa kawai kowaye ma aji a zaɓe shi su kansu kuma mutanen na ga idan idan su ya buɗe wanda hakan nan din ci gaba ne su san cewa cancanta ya fi ma jam'iyyar da mutum ya tsaya akwai jihohin da har yanzu saboda irin kamar kasawa da gwamnonin su suke ake gani sun yi ba su ji wannan umarni da aka ce su yi na na ɗin ba to wannan fashin bakin da kuka ji ba wani bane yake mana shi ila na lauyan nan kuma mai sharhi akan harkokin siyasa musamman na najeriya barista aminu gamawa to duk da cewa ta ranar asabar da ta gabata aka kammala zaben gononi da 'yan majalisun jihohi a najeriya har yanzu akwai jihohi da dama da ƙara zaben ya gagara ana cewa wai zaben su bai kammala ba a hukumance kenan wa'inan jihohin sun hada da jihohin plateau da adamawa da tamu ta sokoto da rivers da benue da bauchi har ita ma kano wadda yake ba a hukumance hukuma ba ta fito ta ce ta dakatar da zaben ko kuma ba a kammala shi ba har zuwa da muke daukan wannan shiri a jiya ba riga aka ba da cikakken sakamakon ta ba a wuraren wurare da dama an ce sai an sake zaɓe a rumfuna masu yawa da yake jihar adama wacce ita ce jihar ɗan takarar shugaban ƙasa na pdp a tiko abubakar da kuma matar shugaban ƙasa aisha buhari tana cikin jihohin da ba a kammala zaɓen a cikinsu ba mun ga ya dace mu ɗauko shirin yau daga can saboda haka ga wakilin a yola ibrahim abdul azizi zai ja ragamar shirin jama'a barkamu da warhaka barkan kuma sake kasancewa a wani sabon shirin tsaka mai wuya mun gaito muku kusoshin jam'iyyar apc da kuma pdp a bangaren pdp akwai alhaji haji gombe wanda ma shine mataimakin shugaban jam'iyyar pdp a shiyar adama ta tsakiya kuma shi wa jam'iyyar ejen wato wakilinta akwatin da atiku abakai kada kuriyarsa kana akwai wani kusa a jam'iyyar nan ta apc alhaji amal lawal wanda shi amal lawal shine ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc da ke mulki a jihar adamawa malamai muna muku barka da warhaka barka da ibrahim to da farko amal lawal na apc yayin da ake wani farin ciki ake ganin kan cewa akwai wasu batuta da dama game da wani nasara da za ya kalubalantar ku a kotu wanda mara za ku kai domin fuskantar kalubalen da ke gaba to alhamdulillah da farko na so wa mutanen najeriya godiya kasancewa sun fito sun sake bamu dama a sake shugabancin najeriya na shekara hudu so da farko dai an yi zaɓe kuma hukumar zaɓe ta yi zaɓe wanda ya ci zaɓe ya riga ci zaɓe amma ka sa al'adar mu ne a najeriya ba dole bane mutum ya faɗi zaɓe ya ce maka ya yadda kuma ya kamata mu koyi da in ka kasashen turai da mutum ya fadi zabe zaka ga wanda ya fadi zai ma wanda ya ci murna to amma sabanin wannan mu a Najeriya kusan zan ce yawancin mu ma na arewacin Najeriya ba mai da faduwan zabe duk wanda ya fadi zabe ya ci maka bai da zai ce ko an mashi rikici ko zai garzaya kotu bura amma yana da dama tunda doka ba shi wannan daman warma mu da muka sani shine mu san ai wannan zabe tunda wanda suka zo dubu wannan zaben daga kasashen duniya sun ce ba su taba ga zabe mai tsafta da aka taba a Najeriya ba kamar zaben da aka kwana ganin kun shirya irin kalubalen da ke tafi domin tunda su je kotu eh to ka duba ai kotu ba wani sabon abu bane mu ma ai lokacin lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari shehudo yana zuwa kotu ai so don haka duk zan su ma sun je kotu ai suna da dama su je wannan kotu so don haka in suka je wannan kotu ya rage kotu ta duba karar suka kai sannan a sa wani hukunci za yanke ba amma mu abin da muka sani shine ba ma tsoro saboda mun san ai wannan zabe duna ta sani ai wannan zabe da gaskiya kuma wanda ya ci zabe har ga an sanar da cewa ce wannan zabe so ka ba ma tsoro mutum zai je kotu To Alhaji Aji Gombe wasu na ganin kamata ya PDP kamar yadda ta rungumi kaddara a wannan lokaci kasancewar ta wato ta kasa kai bantanta a wasu jihohin kudu da kuma wasu jihohin arewa cikin har da shiya nan da shiya teku ya fito wato arewa maso gabashin najeriya to uzbillah min abin da nake so a fahimta al'ummar najeriya su fahimta na farko dai zan isar da godiya na ga al'ummar najeriya gaba daya kasancewan zaben danmu a nan jihar adamawa ya kasance Eh, dan takarar shugaban kasa kuma kasance shugaban kasa da tarihin najeriya muna wa allah godiya muna wa al'umma godiya amma ina son eh, a sani al'umma su sani cewa ire-iren abin da ya faru abin mamaki na ke mamakinsa shi ne wanda ba zai daina bani mamaki ba shi shugaba mai ci yanzu yadda yake nuna gaskiya da aƙida na gaskiya da kamanta gaskiya kuma iya da ya san cewa akwai alkalama akwai rigin da aka yi akwai akwatunan da aka yi an kama ballot paper commissioner police na kano ya kama ballot paper ibrahim har yau ba wanda ya ji wannan maganar akwai kwamandan soja ya kama ballot hannun apc ba abin da aka yi akan wannan kuma an san wannan ya san wannan saboda tsabagen san mulki na dole ala tilas ya mulkin najeriya da hukuncin allah aka zo a yadda da wannan ina murmushi ina dariya wannan abu zai ba ni mamaki ba amma ba ku ba da irin wasu jihohi kuna tunanin kamar kan cewa za ku samu su suka muku fintako a waɗannan wurare sannan kuma kuna cewa ko an yi magudi amma ba ku ba da alƙaluma a ga ne kake sauri ai mun ce muku mana alƙaluma da su in ka ɗauki jihar katsina in ka ɗauki jihar yobe in ka ɗauki jihar kano in ka ɗauki jihohin da dama suna nan wanda mun san abin da ke akwai mun san kuma abin da aka yi mu kuma san barkalar da aka yi don haka ire-iren na abe baɗan mun riga mun san duk abin da zai faru a tarayyar najeriya amma ni abin da nake gaya maka cewa shine babu yadda za a yi ƙasar nan ta je a turba ta demokaraɗiyya idan shugaba bai kasance mai adalci ne mai runguman kaddara ba da aka da mutum 2015 mu yi baya ba ne ai mu yi baya mun san cewa an yi free and fair mun ba da mulki jonathan karfe goma sha biyu congratulation buhari ai ba pdp ne to haka amma yanzu an kauce wa ka'ida saboda sun mulki da kabal ɗin sauna suke tirsasa shi ba wa shi da kansa ba wayannan mukarraban su za su halaka shi gaba daya su halaka najeriya gaba su lalata gurgunta demokuraɗiyya. to bari in koma ga shi amal lawal ba gani kanci idan aka je kotu apc ka irin rasa nasarar da ta samu idan pdp da madan takarta suka baje gamsassun hujjoji da kuma shaidun abubuwan da suka zargin kan cewa sun auku. a yan ka duba ba mutane suka yi rikici a suka yi rigin a zaben na wuce jam'iyyar pdp wanda kowa sa su ne kuma mu an sani jam'iyyar mu na apc ba mu san magana rigin ba amma su kowa ya sani magana kara eh, eh, abin na zabe yin rigin a zabe wani al'ada na pdp so idan ka duba ma inda suka ci zaɓuɓɓukan yan ka duba ai rikici suka yi misali kamar adama zan zo tabbatar maka adama rikici pdp saboda lokacin da aka zaɓe mu muke lidin but amma da yake akwai abubuwa da suka yi wanda sun ba mutane daban-daban kuɗi da hukumar zaɓe da sauransu kafin kada aka ce suke lidin but amma ayin ka duba mu adama mu ce ba mu amince ba mu yadda da da da da da da da cin nasara da PDP ta a jihar Adamawa mun kai koke koke mun ga hukumar zabe kar ta yi wannan sanarwar amma ta yi kunnen uwar shegu ta sanar da cewa PDP ta ci zabe Adama don PDP ta ci zabe ba kuma ko wura da yawa da kowa ya sani sun je suna ta dangwalawa ne ko mun kama muna da evidence muka ce wannan zaben bai ba ya kamata a kasilin but amma hukumar zabe na Adamawa take ta saurare mu so idan kana magana rikici ne ba wanda suka rikici duk kuri'un ne yawancin kuri'u 70 arsenal kudin da pdp suka samu yanzu ma rikici suka yi don bai kamata su samu kudin suka samu yanzu hakan ba na ga yaji kana murmushi <laughs> abin abin da ya ki karin nawa ne ai ya bauɗe gaba daya saka shoulder da zai saka shoulder ma sai shiga jeji ka fahimta yau amin launin zai ce mu yan pdp muna rigin wanda shi ya daga cikin ɗalibanta wanda akwai da shi jami'a na rigin ka fahimta wanda kuma su 'yan shafafu da mai ne. Ban ka ba a An koyar da shi ya sani. Ai na karanta. Ya sani ai. Ai ba ba nake magana ba gani kusa shi ai. Shi ai ɗalibi ne a makarantar rikin. Ka fahimta don haka abin mamaki kuma in zai wa Atiku adalci dan jihar Adamawa ne ya ce dan me Atiku ci jihar Adamawa mu ko mu ce dan me wannan ci jihar Katsina ba ko ba ka ba ai bai mana adalci ba. bai kuma a tiku adalci ba duk yadda aka yi da son buhari a kasan nan ba shi ce ya fi a tiku asali a nan jihar adamawa ko ka fi shi karamci ko ya fi shi halaccin kasancewa ya ce adamawa ya ji gwamnati misali idan ka duba da kun tunani kaman sashen kudu maso kudancin najeriya kuna tunani kan nan ne za ku samu kudu uh, wasu na ganin kaman kan cewa bana zakara ku ba ta cara ba wacce irin cara kake so ta yi so kake a yi kama karya ko kwa abin da bai dace ya kauce ka'ida ya kauce doka tun da ke su suke da hukumar zaɓe suke da kotuna suke da komai ba zai hana mu mu presenting abin da mu muka samu na alƙalmar da muke da shi na albata da aka yi da duk abin da ke faruwa ba na so a san wannan don haka mu ba ma ba gudu ba jar baya to amala kaji akwai batun da ake ne kan cewa wasu wuraren ana ganin kaman kan cewa alƙaluman da aka bada bai zo daidai da yawan jama'a ba inda suna ganin inda ita PDP ta bada misali da irin jihar Yobe da su hakan nan ko kuma kuna magana kan cewa su suka yi magudin zaɓe da sauransu hakan nan ya zaɓe ta dukkanin ku kenan ku yi magudin zaɓe. in ka duba yau da kake magana da maiduguri pdp ba taɓa cin zaɓe a wurin ba tun da aka kafa su aka fara demokradiyya wannan wuri da kullum ba sa tafiya inda pdp take kuma don abun da suka kawo nan yanzu masu mama pdp adalci saboda bai kamata ma a ce yobe da maiduguri pdp ta samu kuriya ko kwaɗe ba but amma da yake ka san siyasa ne da inda zaka samu APC ba ma rikici shi yasa kaga dan kuriyun da suka samu aka bar musu aka nan su amma da su ne na su tabbatar maka ba za su ma bari a samu wannan kuriyun ba misali yanzu lokacin da aka zo aka yi wannan ka nake ga maka PDP su rikicin nan a yanka duba lokacin da aka za aka nan su zabe a Taraba ai ba suka ci ba but amma da zo kafin ya je Abuja aka nan su suka ci wannan zaben so da Taraba da Adama PDP su ci zabe ba but amma kasar rikici nasu suka san me suka kulla a nan suka je suka tabbata suka juya zabe suka juya kuriyu suka juya abinda aka samu suka kai suka a nan su Abuja suka ci ga abinda suka amma mu ai mun faɗa nan lokacin da aka nan mun faɗa mu ba mu yarda da wannan zaɓe da aka yi adama ba don a koran da ba ya zaɓe ba duk inda suka ci zaɓe lokacin da suka ci zaɓe ba zaɓe aka wurin ba. To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai rana a teku kuma daidai wannan lokaci mu dawo mu ci gaba da wani sabon shiri akan wannan rigingimu na siyasar Najeriya. Muna godiya ga bakin namu ne yau Yaya Jigumbi da kuma Ahmed Lawal Talishi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da shirin daga can Yole ya aiko mana shi. A madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwati ne a Washington mun ku lafiya. Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. ana ci gaba da mika sakonnin ta'aziyya da na ban kwana ga mutum 157 da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman ethiopia da ya faru a ranar lahadi a kusa da addis ababa babban birnin kasar mamatan sun fito ne daga kasashe akalla 35 ciki har da wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya 22 waɗanda ke kan hanyarsa ta zuwa wani taro kan muhalli a nairobi babban birnin kenya a jiya litinin an yi kasa kasa da tutoci a taron sannan an yi tsit na ɗan wani lokaci a lokutan da aka bude taron na kenya da kuma wani taro na daban da aka yi a new york domin nuna girmamawa ga mamatan to a ɗaya bangaren kuma wannan hadari da jirgin na ethiopia mai lamba uku sifili biyu ya yi wanda kera boeing 737 max 8 ne ya farfado da muhawara kan alamar tambaya da ake dasawa dangane da matakan kare haɗura da jiragen boeing ke da su wato kamfanin da aka fi amfani da jiragensa a duniya wannan hadari na kusa da addis ababa shine na biyu da ya auku kasa da watanni shida da ya ritsa da irin wannan jirgi mai irin wannan kira wani jirgin kamfanin lion air wanda shi ma boeing 737 ne wato max 8 ya yi hadari a kusa da indonesia a watan oktoban bara inda dukkan fasinjoji 189 da ke ciki suka mutu shi dai wannan jirgi mai wannan kira ya fi kowanne kasuwa a nau'ukan jiragen da kamfanin na boeing ke kerawa fada gwamnatin amurka ta white house ta fitar da tsarin kasafin kudin da za ta kashe a shekarar 2020 mai zuwa wanda ya kai dala triliyan 4.7 daga cikin wannan kudi har da kudi dala biliyan 8.6 da shugaba trump zai nema domin gina katanga akan iyakar amurka da mexico inda ya ce hakan zai taimaka wajen dakile kwararar masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba amurka ta ce ba za ta amince da shirin wargaza makaman nukiliyar koriya ta arewa ta hanyar amfani da matakai na daki-daki ba kamar yadda jakadanta a pinyon steven began ya faɗa a wani taro kan makaman nukiliya da aka yi a nan washington a jiya litinin steven ya ce shugaba trump ya riga ya bayyana matsayarsa karara akan wannan batu kalaman jakadan na nuni da irin yadda kasar ta amurka ke kara cijewa kan kin sauya matsayarta tun bayan taron da aka yi a hanoi babban birnin vietnam tsakanin shugaba trump da takwarar aikinsa kim jong-un wanda bai yi nasara ba masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hansi Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu Jimmy Cook ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima. Afrique. Le monde aujourd'hui.